Majalisar Dokokin Jihar Naija da ke Najeriya ta fara shirin samar da wata doka da za ta haramta wa Fulani makiyaya rike duk wani makami da ya shafi adda ko kuma sanda a faɗin jihar. Majalisar dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin kawo ƙarshen hare-haren da Fulanin ke kai wa jama'a da irin waɗannan makamai da zaran wata matsala ta samu. To sai dai shugabannin Fulanin sun ce hakan ba za ta saɓu ba. Shugaban marasa rinjaye na Majalisar Dokokin Jihar Niger, Honorable Bello Agwara, ya yi ƙarin haske akan wannan mataki da suka ɗauka. to mun gano cewa wani lokacin muka duba muka gani a eh, cewa sai ka ga mutum dan yana da makami a hannunsa idan wani dan matsala ya haɗu da shi da dan uwansa kawai sai ya zare wannan eh, addan ko kuma ya zaro ainihin sanda ya amfani da wannan daman saboda ya sare mutum musamman kaga fulani al'amuran da ke faruwa kenan shi yasa muka ga cewa mu a majalisar Neja ya kamata mu zo da doka kun yi la'akari fulanin nan suna yawo da dabbobi makaman nan kusan suna amfani da shi wajen shawo kan dabbobinsu. Lalle gaskiya ne amma kuma akasari in ka duba cikin tafiyan da suke yi sun fi amfani da shi ta tada tanzoma ta cima mutane mutunci a lokacin da suka samu sabanin ra'ayi. To amma mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussaini Boso ya ce ba za su amince da wannan doka ba. In za su yi doka su yi doka akan kowa akan rike makami wanda yake na doka mun yadda amma maganar sanda adda kakannin kakanninmu ma mu a wurin mu shi muka iske adonmu shine kuma kayan. Shi ma dai sakataren kungiyar Meti Allah a jihar Niger Alhaji Abubakar Sadiq ga abin da ya shaida wa 'yan majalisar. wannan abin mamaki ne abin takaici ne saboda Fulani suna da matsaloli musamman abin da shafi sace shanu dabbobinsu da ake yi burtulansu wuraren zamansu magana iliminsu duka majalisa bata taɓa yin magana akan wannan ba sai kawai a ɗauki doka a akan wata kabila. to kusan dukkanin shugabannin fulanin dai sun yi watsi da wannan doka da majalisar dokokin jihar ke shirin kawowa sarkin fulanin cancaga alhaji abdullahi adamu babayo ga abin da yake cewa akan wannan al'amari saboda wannan abu da suke so su yi yanzu za a tauye mu mutane haƙoƙinsu ne wanda ba zai yi mutum na cikin daji ka ce ba zai rike sanda ko adda ba saboda ko naman daji ko wani abu yana iya cuta mashi amma yanzu in sun nemi shawarorin ku me za ku ce musu in suka nemi shawarorin mu gaskiya za mu gaya musu abu ne wanda ba zai yiwu ba Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da akan samu matsalar rikici a tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma, da a wasu lokuta ma akan yi asarar rayuka. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.